ana yin ta ne da gashin sufi shi gashin sufi mun sani wani gashi ne wanda za a ga baya da wahalar cirewa yana nan daidai bayan raƙumi wajen wuyansa ko daidai bayan a ainihin e, rago wajen wuyansa za a ga ya liƙe wani lokacin ma iska za ta iya ɗaukarsa ya yi kama da auduga saboda taushinsa to wannan gashin shi ake ce ma gashin sufi to riga da aka yi da gashi za ga yawanci gefe-gefen ta tana da gashi-gashi haka sannan kuma duka rigar ma an saƙa ta da wannan gashin sufin ga abin da sha gani annabulisi ya fassara mafarkin rigar sanyi wadda aka yi da gashin sufi yake cewa ita wannan rigar sanyin fa dukiya ce za a samu mai yawa idan mutum ya mafarkinta duk ya ga yana da irin wannan riga ta sanyi kila mai waye aikin haji a idan ya zamanto tufafin rigar sanyin an yi shi da gashi wanda yake ja kamar na raƙuma jajaye to lallai hakika sabuntuwar samun duniya ne amma mai yiwa ƙila gaba a haɗu da jinya ko wani abu makamancin wannan kuma jama'a su riƙa lura idan mun fassara mafarki tun da ba iya tasha guda ɗaya ake da ita na fassara mafarki a youtube su dura mu mun yi shekara ashirin da shida muna yin nazari a wannan fannin muna da bambanci da mutane da yawa don za ga wasu masu fassara mafarkin nan ba su wuce shekara ma ashirin da biyar ba zuwa ashirin da hudu ma a duniya ga baki ɗayansu abu ne wanda aka ɗau lokaci da yawa al'adun mutane ɗabi'a al'ada addini da sauran abubuwa muna bin abin daki daki saboda mutane muna yi don allah don mutane su amfana ko da bayan ba mu dare mutane su ji daɗin abun. a ci gaba da yi mana addu'a ta fatan alkhairi assalamu alaikum masoyan annabi malam awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi